رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 صدق الله العلي العظيم Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Laraba daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin tafsirin Alƙur'ani bayan nan sai shirin mu koyi harshen Farisanci sannan shirin mata a cikin cikin al'umma sannan daga ƙarshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba uku ga watan afrilun shekara ta hudu. wanda ya daidai da 24 ga watan Ramadan na shekara ta 1441 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato uku ga watan Afrilun shekara ta 1969, Zakir Hussain tsohon shugaban kasar Indiya musulmi ya rasu. An haifi Zakir Hussain a shekara ta 1897 a kasar Indiya. Ya yi karatu a jami'ar musulunci ta Algari da ke kasar ta Indiya. sannan kuma ya samu wani digiri a jami'ar Berlin da ke kasar Jamus. Zakir Hussein ya shiga harkokin siyasa da kasuwanci tun yana matashi. Yana da gaske musulmi waɗanda suka goyi bayan kafa kasar Pakistan a lokacin samun 'yancin kan kasar India a shekara ta 1947. A shekara ta 1962, Zakir Hussein ya zama mataimakin shugaban ƙasa a India. Sai kuma a zaben shekara ta 1967 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa. wanda kuma shine karan farko da musulmi zama shugaban kasar india kuma shine shugaba na uku bayan samun yancin kai har ila yau shine shugaban kasar india na farko wanda ya mutu akan kujerar shugabancin kasar ya rasu yana ɗan shekara 72 a duniya a ranar 3 ga watan afrilun shekara ta 1969 da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau wato 3 ga watan afrilun shekara ta 2002 sojin isra'ila suka kaddamar da farmaki ta sama da ƙasa a kan garin jenin da ke kudancin gabar kokin jordan manufar waɗannan hare-hare dai ita ce murkushe boran intifada wanda falasɗinawa suke yi sojin isra'ila kimanin dubu goma tare da rikiyar jiragen yaƙi masu saukar angulu da kuma tankokin yaƙi ɗari biyu ne suka shiga garin na ganin wanda adadin mutanensa bai wuce mutane dubu goma sha biyar ba a cikin kwanaki tara yahudawan sahiyoniya sun kashe ɗaruruwan falasɗinawa tare da lalata asibitoci da kasuwanni da kuma gidajen mutane kimanin dubu biyar a ƙarshen wannan farmakin yahudawan ya sun lalata kashi saba'in cikin ɗari na gine-gine da suke garin canin waɗannan laifukan yaƙi da wasu da isra'ilan ta aikata ta kuma take ci gaba da aikatawa bai taɓa sanya manyan ƙasashen duniya sun ɗauki wani mataki a kanta ba kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ba ta taɓa ɗaukar matakin ladabtarwa ko na shari'a akan isra'ila ba dangane da laifukan yaƙi da kisan kiyashi da take yi akan al'ummar falasɗinawa.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 To da farko ga muhimman kanunsu. Jagoran jun halin musulunci na Iran ya ce Yahudawan sahiyuniya za su yi nadama kan laifin da suka aikata na kai hari a kan ofishin jikadancin Iran ɗin da ke Siriya. ana ci gaba da yin allah wadai da kai harin da isra'ila ta yi a kan ofishin jikadancin iran da ke birnin damascus na syria sojojin yahudawan isra'ila sun kaddamar da hare-hare a kudancin labanan da bama-baman phosphorus yanzu kuma ga labaran da ke dake jagoran junju musulunci na iran ayatollah da alhamna'i ya bayyana a cikin wani sako da ya aike dangane da harin da isra'ila ta kaddamar a kan ofishin jikadancin iran ɗin da ke birnin damascus na ƙasar syria wanda ya sanadirin shahadar wasu daga cikin manyan jami'an sojin ƙasar masu aikin ba da shawarwari kan harkokin soja a ƙasar syria da suka hada har da birgidiya janar zahidi ɗaya daga cikin manyan jami'an soja na ƙasar iran wanda yake aiki a ɓangaren rundunar Kudus da ke gudanar da ayyukan soji na ƙasar Iran a ƙasashen ƙetare. Ya bayyana cewa wannan aiki da Isra'ila ta aikata ba zai tafi hakanan ba tare da mayar da martani ba. Jagoran Jun juhal musuluncin na Iran ya ce tabbas Isra'ila da ma dukkanin masu hannu a wannan harin ta'addanci za su yi nadamar abin da suka aikata. Kamar da kuma ya jaddada cewa al'ummar iran ba za ta taɓa yin ƙasa gwiwa ba wajen ci gaba da tallafawa al'ummar palestino a dukkanin ɓangarori a yammacin litan ɗin ta gabata ce dai isra'ila ta ƙaddamar da hare-hare da mukamai masu linzami a kan ƙaramin ofishin jikadancin iran da yake birnin damascus fadar mulkin ƙasar syria wanda ya sanadiyar yin shahadar wasu daga cikin sojojin iran ɗin da suke gudanar da ayyuka na bayar da shawarwari na soji ga gwamnatin ƙasar ta syria ana ta bangaren gwamnatin ƙasar syria ta bayyana cewa da isra'ila ta aikata a cikin ƙasarta wani abu ne da yake nuni da cewa har kullum isra'ila ba ta mutunta dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa musamman ma al'amura da suka shafi harkokin diplomasiya wanda suka haramta yin shishige a kan dukkanin bangarori da kuma wurare na ƙasashen ƙetare da suke da kariya ta dokokin ƙasa da ƙasa. al'ummomin duniya suna ci gaba da yin allah wade da harin da Isra'ila ta kaddamar a karamin ofishin jikadancin iran din da yake birnin syria a dai lokacin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da wani taron gaggawa akan wannan batu an gudanar da zaman taron na kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ne bisa ga buƙatar da rasha ta gabatar a ranar jiya talata da kuma a gudanar da zaman a yammacin jiya domin tattauna harin da isra'ila ta kaddamar a kan ofishin jikadancin iran din da yake birnin damascus a yayin zaman da aka gudanar a kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya dukkanin ƙasashe goma sha biyar da suke da mambobi a wurin sun samu halarta sai dai yayin kaɗa ƙuri'a a kan wannan ƙuduri da aka gabatar domin yin allah wadai da hare na isra'ila ƙasashe goma sha ɗaya da suke da mambobi a zauren kwamitin sun amince da ƙudurin sun kuma yi tar da Allah wadai da Isra'ila kan wannan mummunan aiki da ta aikata yadda kuma ƙasashen Amurka, Burtaniya, Faransa da Japan suka ƙi amincewa da yin Allah wadai da mummunan aikin da Isra'ila ta aikata. To jama'a masu saurari kada sha'afa labaran suna zumuku ne daga Hausa Radio Tehran. Ma'aikatar lafiya a yankin zirin Gaza ta san da cewa adadin Falasɗinawa da suka shahada tun daga farkon yakin kisan kiyashi da isra'ila ta fari a yankin zirin gaza a ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata zuwa zo adadin ya kai mutane 32,975 yayin da kuma waɗanda suka jikata su ya kai 75,577 ma'aikatar lafiya a yankin zirin gazan ta ƙara cewa sojojin mamaya na isra'ila sun aikata ayyuka na kisan kiyashi akan iyalai daban-daban a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a yankin zirin Gaza, wanda hakan ya yi sanadiyar shahadar Falasɗinawa 59 tare da jikata wasu tamanin 83. Aksarin waɗanda suka rasa rayukansu dai ƙananan yara ne da mata. Yawancin iyalan da abin ya shafa da suka rasa muhallansu suna ci gaba da zama a kan tituna, duk da sanyin da ake a yankin zirin Gaza da kuma ruwan sama da ke sabka kowane lokaci. Ma'aikatar lafiyan a yankin zirin Gaza ta tabbatar da cewa ko a ranar ɗaya ga watan Afrilu nan da muke ciki dai ma'aikatan agaji waɗanda suke aiki a ƙarƙashin inuwa ta ƙasa da ƙasa sun rasa rayukansu sakamakon harin ta'addanci da Isra'ila ta ƙaddamar a kan motarsu da kuma lamari ne da yake ci gaba da shan suka daga sassa daban-daban na duniya da hakan ya haɗa har da ƙasashen da suke marawa Isra'ilan baya ido rufe akan ayyuka na kisan kare dangi da take yi akan fararen hula a yankin zirin Gaza. To a can ƙasar Labanin kuwa sojojin Yahudawan Isra'ila ne suka kai hari a yankuna daban-daban da bamabaman baman Kamfanin dillancin labaran Irna na ƙasar Iran ya bayar da rahoton cewa dakarun gwamnatin Yahudawan sahuniyan sun yi lugudan wuta a kan yankuna da suke kusa da garin Ramiya da ke kudancin ƙasar Labanan tare da kai hare-hare cikin waɗannan yankuna da bamabamai masu ɗauke da sanadarai na Phosphorus. Bai ga kuma rahoton ya nuna da cewa jiragen yakin isra'ila sun yi ta shawage kan yankuna da suke iyaka da ƙasar ta labanan da kuma yankunan falasɗinu da isra'ilan ta mamaye su dai a nasu ɓangaren dakaran gwagwarmaya na hezbollah a ƙasar ta labanan ɗin ba su yi wata wata ba inda suka mayar da martani da mukamai masu lizami a kan wasu sansanonin sojin isra'ila da suke yankin rahotannin sun ƙara tabbatar da cewa mayakan ƙungiyar hezbollah sun yi amfani da wasu makamai masu lizami na musamman wanda aka saita su akan wasu wurare masu matuƙar muhimmanci a cikin sansanonin sojin Isra'ila musamman a yankunan kafar Shuba da ke arewacin Falasɗinu da Isra'ila ta mamaye. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka. barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar Afirka. ko kuma batutuwa da suke da alaƙa da wasu ƙasashen nahiyar a yau shirin da Allah dai zai dubi ne a kan batun mummunan tasirin da sauyin yanayi yake yi ga makomar ayyukan noma da samar da abinci a wasu daga cikin ƙasashen kudancin nahiyar afirka da kuma yadda masana suke kallon irin mummunar illar da hakan zai iya haifarwa a wannan fage a wasu lokuta masu zuwa ga al'ummomin yankin ta fuskacin ayyukan noma. wannan dai shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. sakamakon illoli da sauyin yanayi yake haifarwa a kan bangarori daban-daban na rayuwar al'ummomi an yi la'akari da irin mummunar illa da hakan yake haifarwa ga ayyukan noma da samar da cimaka a wasu daga cikin kasashe da suke kudancin nahiyar afirka da da hakan yakan shafi harkokin noma kai tsaye tare da yin mummunan tasiri a kan wannan bangare duk da sha dai yankunan kudancin nahiyar afirka yankuna ne waɗanda suke da ƙasar noma mai kyau da ke karɓar nau'i na irin abinci daban-daban wanda ake nomawa a waɗannan ƙasashe to amma kuma a lokaci guda sauyin yanayi yana da nasa tasirin wanda zai iya yin illa babba ga ayyukan noma ko kuma abin da ake nomawa ɗin ta yadda a wasu lokutan ma ba za a iya samun abin da aka noma ba saboda rashin isar yabanya ga mataki wanda za a iya girbe ta a matsayin abinci kamar yadda aka saba masu bincike sun yi imanin cewa al'ummar kudancin afirka ba za su iya ci gaba da dogaro akan kayan noma daga yankin su ba saboda sauyin yanayi raba abinci wani bangare ne na shan da hukumar ba da tallafi ta amurka wato usaid ke gudanarwa a ƙarƙashin shirin hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya suna burin tallafa wa mutane miliyan biyu da dugu bakwai a ƙauyuka daban-daban da suke cikin ƙasar zimbabwe waɗanda yunwa take yi wa barazana saboda fari da ake fama da shi wanda ya shafi yankunan kudancin afirka tun ƙarshen shekara ta 2023 da ta gabata farin ya tilasta bushewar tsirran da miliyoyin mutane suke shukawa domin samun abincin da za su ci yanzu ba su da wata madogara daga gonakinsu saboda yadda yanayi ya sauya fari a ƙasar zimbabwe wadda ke makwabtaka da zambia da malawi ta kai ga mataki wanda ya zama mummunar annoba zambia da malawi sun ayyana matsalar a matsayin annobar ƙasa. zimbabwe tana gab da kaiwa wannan mataki kuma farin ya cimma botswana da angola daga yammaci sai kuma mozambique da madagascar daga gabas a shekarar ta gabata yawancin wannan yanki ya yi fama da annobar ambaliya bayan ruwan sama da aka yi ta shekawa kamar da bakin kwarya da kuma guguwa wadda take tafi da iska matsalar ta zama mai maimaituwa a tsakanin ruwan sama wanda ya zarce yadda ake bukata domin ayyukan noma sai kuma wani yanayin wanda shi kuma ya zama yanayi ne na karancin ruwan wannan batu yana tsananta matuƙa ta fuskacin sauyin yanayi da masana kimiyya suka ce yana ƙara yawaita kuma yana yin ta'annati musamman ma ga al'ummomi masu rauni a duniya a mangwai yara da manya sun yi layin karɓar abinci wasu suna makale a kan jaki don ɗaukar duk abin da suka samu na kaya zuwa gida wata mata mai suna nikube mai shekaru 39 da haihuwa ta saba yin girbi a irin wannan lokaci don samun abincin da yaranta guda biyu za su ci kamar yadda ta bayyana wannan ne wata wanda al'ummar zimbabwe suke girbar abubuwa da dama da suka noma a gonakinsu ba mu da komai a halin yanzu a gonakinmu komai ya kone kurmus saboda fari hukumar unicef ta ce akwai tagwayen matsaloli masu ban tsoro na tsanantar yanayi a gabashi da kudancin afirka inda yankuna biyu suke fuskantar guguwa da ambaliya da zafi da fari a shekarun baya mazauna karkara suna karɓar tallafinsu na abinci na wata-wata wanda hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ko kuma wfp take samarwa ga yankin munjiru da kuma yankunan buhera da suke gabacin harare fadar mulkin kasar zimbabwe wanda kuma aikin raba abinci na wannan shekara zai fara ne tun daga ranar 16 ga watan maris na shekara ta 2024 a kudancin afirka an kista mutane miliyan tara rabin su yara suna bukatar tallafi a malawi farin ya shafi sama da mutane miliyan shida a zambia miliyan uku a cikin su yara ne a cewar hukumar unicef wato wannan adadi ya kai kusan rabin al'ummar malawi da kuma kashi talatin na al'ummar kasar zambia wata jami'ar yankin ta hukumar unicef eva kadile ta ce ana tunanin matsanancin yanayi na zafi zai zama ruwan dare a gabashi da kudancin nahiyar afirka shekaru masu zuwa baya ga cewa sauyin yanayi ya haifar da yawan canje-canje na yanayi a faɗin duniya akwai wani abin na daban wanda yake busar da ƙasa a kudancin afirka a wannan shekara el nino wani abu ne wanda yake faruwa na yanayi wanda kuma yake haifar da zafi a tekun pacific duk shekaru biyu ko kuma shekaru bakwai kuma yana da mabambantan tasiri a kan sauran yanayi na duniya a kudancin nahiyar afirka yana haifar da ƙarancin ruwan sama a wasu lokutan kuma yakan haifar da fari shine ake ɗorawa alhakin wannan matsala da ake fuskanta yanzu a waɗannan yankuna da suke kudancin nahiyar afirkan tasirin ya fi kamari a kan al'ummomi da suke mungwe inda suke fuskantar ƙarancin ruwa mutane suna noma hatsi kamar dawa da gero waɗanda suke jurewa fari sannan kuma hakan yake ba su samun damar yin girbi amma bana shukar ta gaza jurewa wannan fari. Francisca Ferdinand, daraktan hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Zimbabwe, ta ce ba a samu girbi mai kyau a shekarar da ta gabata ba, amma kuma bana abin ya fi muni idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Ta ce ba abu ne mai sauki ba, ba abu ne kuma da yake yin bishara ta alheri ba. Ana kiran watannin farko na wannan shekara da watannin tsukewa, lokacin da mutane ke jiran sabon girbi. amma kuma babu wani fata ta gari a kan samun girbi a wannan shekara joseph niala wani mai unguwa ne mai shekaru 77 a mangwe ya ce ba za ya taba tuna sadda aka taba samun wani yanayi irin wannan ba wanda ya kazanta kuma ya muni a yankin nasu ya ce babu ruwa wadatattu babu kuma madatsar ruwa waɗanda za a yin amfani da su domin ayyuka na noman rani rafuka sun bushe kuma rijiyoyin burtsatse sun karanta a yankin matuƙa muna dogaro ne kawai akan 'ya'yan itace daga daji sannan kuma su ma sun bushe mutane suna amfani da haramtacciyar hanya wajen shiga ƙasar botswana don neman abincin da za su ci sannan kuma ya ƙara da cewa yunwa da rashi tana mayar da mutane masu neman na kansu su koma masu aikata laifuka. ƙungiyoyin agaji da dama sun yi gargadin cewa wannan matsalar tana tun karowa tun daga shekarar da ta gabata james tuma wani manomi ne a gundumar mangwe a kudu maso yammacin ƙasar zimbabwe yana tsaye a cikin gonarsa wadda ta bushe saboda fari a ƙasar sannan kuma ya bayyana abin da yake gani da cewa wani abu ne wanda hankalinsa ba zai taɓa amincewa da shi ba tun a lokacin nan shugaban zambiya ya ce miliyan ɗaya daga cikin miliyan biyu da ɗigo biyu na masara wadda ake nomawa a ƙasarsa ta lalace shugaban malawi ya yi kira da a tara dala miliyan ɗari biyu na tallafin jin kai musamman ga manoma mutanen karkara miliyan biyu da bakwai a ƙasar zimbabwe waɗanda suke fama da karancin abinci ba su kenan ba daga cikin waɗanda suke buƙatar irin wannan tallafi ana gudanar da gwaji a faɗin ƙasar a kan shuka kuma hukumomi suna fargaba na sakamakon hakan inda ake tsoron adadi na mutane masu yawa za su koma a cikin masu buƙatar taimako da tallafin gaggawa a cewar eldman na hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar zimbabwe yanzu da aka fidda tsammani daga girbin abinci a wannan shekara miliyan mutane a ƙasar zimbabwe da kudancin malawi da kuma mozambique da madagascar ba za su iya ci gaba da ciyar da kawunan su ba har zuwa shekara ta 2025 a cewar rahoton hukumar shirin gano fari da wuri na hukumar usaid ya kesta cewa mutane miliyan ashirin za su buƙaci tallafin abinci a kudancin afirka a farkon watannin shekarar 2024 da muke ciki da yawa ba za su iya samun wannan tallafi ba saboda ƙungiyoyin agaji sana da ƙarancin kayayyaki sakamakon ƙaruwar yunwa a sassa daban-daban na duniya da kuma raguwar kuɗaɗe da gwamnatocin ƙasashe suke bayarwa wanda kuma dukkaninsu abubuwa ne waɗanda za su iya mummunar illa ga ayyukan da ake yi na bayar da agaji ga mutane mabukata a sassa daban-daban na duniya. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da yaris kim dole anan zamu ja lissamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokacin dun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma ga shirin tafsirin alkur'ani Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Ubangiji subhanahu wata'ala muna ƙara godiya gare ka wannan wata da muke ciki na Ramadan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya ba mu ƙarfi ya ba mu dukkan wasu abubuwa da muke buƙata a kan azumta wannan wata mai alfarma kamar wasa muka shu wannan wata gashi cikin yarda Allah subhanahu wata'ala mun yi nisa yau a cikin wannan ziyafa ta ubangijinmu subhanahu wata'ala gashi mun shigo rana ta ashirin da uku ga wannan wata na ramadana mai albarka Allah muke roƙo ya karɓi ibadunmu baki ɗaya. jiya cikin yarda Allah mun kawo ƙarshen tafsiri na suratul kauthar kuma mun ji duk abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya sanya a ayoyin wannan sura na faɗakarwa da isar da saƙo yau cikin yarda Allah za mu shiga wannan sura suratul kafirun suratul kafirun kamar yadda za mu iya fahimta ta sako ne a lokacin da musulmai ba su da yawa wato kafirai a wancan lokaci su suka fi yawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wannan lokaci yana fuskantar wani matsi daga mushrikai wanda kuma dangane da wannan matsi ne ya zama manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya fito fili ya nuna takasa. da kuma dagewarsa akan abin da yake bautawa wato akan bautan Allah subhanahu Ta'ala da kuma inkarin dukkan wani abubuwan da ba shi ba wannan ba ƙaramin darasi ba ne ga dukkan wani musulmi domin kasance mai jajircewa mai ɗamfaruwa mai dawwama kan al'amuran addininsa da kuma dukkan wata koyarwa ta addininsa ko mai matsi duk inda aka shiga kuma wannan challenge ne ga dukkan wani musulmi irin musulman nan waɗanda wani lokacin an je ana shiga wasu mitin ko aje wani taro musamman a kasashen turai ko kasashen mutanen da ba ruwansu da addini ba ma sai an fita da kasashe ba a wajen waɗansu wanda ahalin duniya ne su za ga waɗanda masu son addini ɗin ko musulmai ne su amma sai su nuna su ma ba su damu da addinin nasu ba saboda su faranta wa waɗannan da suke tare da su a wajen mitin ne a wajen wani taro ne a wajen neman duniya ne a wajen kasuwanci ne wajen wani taro ne na siyasan su can ta duniya to wannan sura suratul kafirun irin jajircewan da annabi ya sallallahu alaihi wasallama wajen dawwama akan abin da yake bautawa da bin haƙiƙa da miƙa wuya ga abin da Allah yake so to darasi ne izina ce ga dukkan wani musulmi a duniya baki daya wannan sura dauke take da falala domin akwai wani hadisi da aka dauko shi daga ubay bin ka'ab daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara'a ya ayyuhal kafirun fa anna ma qara arbu wato kiran duk wanda ya karanta wannan sura suratul kafirun kai ka ce ya karanta wato rubu'i ne na qur'an ɗaya daga cikin hudu na alqur'ani baki sa mutum ya karanta za ta nisar da mutum yana karanta ta daga son shaidan da karkata zuwa ga shaidan sannan kuma za ta sa shi mutum ya zama ya nisantu daga shirka sannan lallai a ranar faza'ul akbar wato ranar kiyama mutum zai zama cikin amana to wayannan duk suna daga cikin falala amma fa kamar yadda muka faɗa ne falala ɗin sai mutumin da ya karanta ta ya kuma yi aiki da ita ya kuma bi umarni na Allah subhanahu wataala ya yi koyi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wai kurin ka ɗauki harshen ka karanta shi kenan abin da ake nufi ba. Ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin gai. Ka ce ya ku waɗannan kafirai. La abin da kuke bautawa. Ku kuma ba za ku bautawa abin da nake bautawa ba. Ni kuma ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba. kake bautawa ba kuna da addininku na kafirci ni ma da addini na na musulunci dangane da waɗannan ayoyi da muka saurara na suratul kafirun kafin mu shiga tafsirin akwai sababin saukar sura ɗaya sababin saukar kamar yadda ya zo an ce sura ɗin ta sako ne dangane da waɗansu jama'a na daga cikin ƙurayshawa waɗannan mutanen da suran ta sako dangane da su daga cikin ƙurayshawan nan an ce akwai alharis bin qais a sahami akwai al'as bin Abiwa'il. akwai eh, alwalid ibn al-mughira akwai al'aswar bin abdu yafusu zuhri akwai al'aswar bin al bin al'aswar aswad akwai ubayya bin khalaf an ci waɗannan ne wannan sura sura kafirun ɗin ta sauko dangane da su sun ce ne da manzo sallallahu alaihi wasallam suna zaune sai suka ce ya muhammad ya kai muhammadu to ka bi addininmu mu ma mu naka mu kasance muna bauta wa ubangijinka a tsawon shekara guda kai kuma ka bauta wa gumakanmu a tsawon shekara guda in abin da ka zo da shi shine alkhairi fiye da abin da yake hannunmu to kaga mun kasance mun yi musharaka da kai a cikin wannan alheri din kenan sannan mu ma mun nemi mun samu namu rabon daga ciki amma idan abin da yake hannunmu shine ya fi alheri dangane da abin da yake tattare da kai to kaga a irin wannan abin mu ma mun yi musharaka cikin wannan al'amari kuma kai ma ka yi musharaka cikin al'amarinmu ka kasance tare da mu ka yi musharaka tare da mu kuma kai ma ka nemi naka abin da kake so ka samu kuma ka samu naka alherin daga cikinsa to bayan wannan bayani da suka masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ma'azallah an ushrika bihi gairahu yace Allah ya kare ni na yi shirka da ubangiji subhanahu ta'ala na sanya wani tare da shi na yi shirka da shi Allah ya kare ni daga wannan magana sai suka ce to shikenan ba wani abu ai idan ma ba kai haka ba to kurin kaɗan miƙa wuya ga waɗansu daga cikin gumakan namu mara. sai mu ba da gaskiya da kai mu kuwa mu kuma bauta wa ubangijinka ko da dan wayansu daga ciki ne ba gaba ɗayansu ba kaɗan ci yadda da wannan da wancan shikenan mu kuma za mu gaskanta ka za kuma mu bauta wa ubangijin naka sai yake cewa ina nan sai wahayi ya zo min daga ubangijina ina jira in ji abin da allah ubangijina zai zo min da shi to shine aya din ta sako ko kuma sura ɗin ta sako qul ya ayyuhal kafirun nan ne fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi zuwa Ka'aba zuwa Masjidil Haram a lokacin da ya je akwai mutane daga Qurayshawa da yawa ya zo ya tsaya a gaban su sannan ya karanta wannan sura suratul kafirun din to bayan ya karanta sai suka kasance gaba ɗayansu kuma sun yanke ƙauna bayan sun yanke ƙauna suka ce kai tun da ga Muhammad ya zo ya karanta wannan ubangijinsa ya sauko masa da wayannan ayoyi ne suka yanke ƙauna sannan suka sake matsawa wajen cewa sai sun cutar da shi sun kuma cutar da sahabbansa a wannan lokaci to wayannan duk suna daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci dangane da sababin saukar wannan sura. To masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci a yau za mu shiga cikin darasi na 152 a cikin shirin za a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa mas'ud wanda ɗaya ne daga cikin injiniyoyi da suke gudanar da ayyuka na hanyar dogo a iran za mu ji tattaunawa da suka yi dangane da wata tsohuwar hanya ta hanyar dogo da ke akwai a ƙasar iran wadda ta haɗa manyan duwatsu na alburs kafin a je tattaunawar sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. gada gada. پل ورسک گدر ورسک شاهکار ایکی می انگنچی راه آهن لاین دوگو کجا اینا شکاف هنیا بین سکانن کوه تsauni رشته کوه رشن تsauni البرز ساونکن البرز آن ساخته شده است انگنشی جنوب کدو شهرستان القریه قائم شهر قویان قائم شهر آن قرار دارد شیکی دور نسا نه خیلی با سوسی حدود کیمن دویست و پنجاه کیلومتر کیلومتر ریبیو ده همسن در چه زمانی؟ اوان چی؟ سال 1936 شکرر علب دیتره در تلاتن دشیده توسط تهنگر مهندس انجینیر مهندسان انجینیوی خارجی نوجی ایرانی نه ایران آن ساخته شد چی نشی؟ آنها میگویند سو سنا و روستا قوی کنار گپن به نظر شما اگننکا مساله ابابن امپانی معمولی نو ده کلن مثل کمر شن سکوا سیمان سمنتی آجر کرمتو آن ساخته شده شی انگنه شی صد و ده متر میتا رید گوما بالاتر ما پیس او کف دبی دره کسا هنوز هر ینزو قطار جرگین کسا آن عبور می کند شی نوچه وح تو دوست داری کی کنا سن یک روز وترانا زیبا میکاو ما بازدید می کنیم مو زمو دوبا ما می توانیم بازدید کنیم مو زم ای دوباوا تو مدلا بند اکا سراری waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin masu'ud da kuma Muhammad ga tattaunawar a cikin harshen Farisanci. یکی از شاهکارهای راه آهن ایران پل ورسک است. پل ورسک این پل کجاست؟ این پل در شکاف بین دو کوه از رشته کوههای البرز ساخته شده است. و در جنوب شهرستان قائم شهر قرار دارد. آیا این پل از تهران خیلی دور است؟ نه خیلی، حدود 250 کیلومتر. این پل در چه زمانی ساخته شده است؟ این پل در سال 1936 میلادی توسط مهندسان خارجی و ایرانی ساخته شد. چرا به این پل ورسک میگویند؟ ورسک نام روستایی است که در کنار پل قرار دارد چرا به نظر شما این پل یک شاهکار است؟ چون از مصالح معمولی مثل سیمان و شن و آجر ساخته شد و 110 متر بالاتر از کف دره است. آیا هنوز هم قطاری از روی این پل عبور می کند؟ البته اگر دوست داری می توانیم یک روز با هم از این پل زیبا بازدید کنیم. madalla to yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa ta gudana tare da tarjama a cikin harshen Hausa. یکی از شاهکارهای راه آهن ایران پل ɗaya daga cikin hanyoyin layin dogo mafi inganci a Iran gadar Versak ce. پل in این gadar Versak wannan gada a ina take? این پل در شکاف بین دو کوه از رشته کوههای البرز ساخته شده است و در جنوب شهرستان قائم شهر قرار دارد. اون انقدر انگینا تنه تکانن تاون که بیو دگارسان تاون کان البرز آکودنچن گرن قائم شهر تکی. آیا این پل از تهران خیلی دور است؟ شن ونن گدا تنادنی سانی سوسی دگای تهران تهران؟ نه خیلی حدود 250 کیلومتر سوسای با ba کیلومتر ریبیو 250 این پل در چه زمانی ساخته شده است؟ اون زمانی نه اکا گنا ونن این پل در سال 1936 میلادی توسط مهندسان خارجی و ایرانی ساخته شد. An gina wannan gada ne a cikin shekara ta 1936 miladiya ta hanyar injiniyoyi na ƙasashen waje da kuma Iraniyawa. Me yasa suke kiran wannan gada da gadar Versailles? Versailles sunan wani ƙauye ne da ke gefen gadar. Me ya sanya a ganinka wannan gadar ta zama ɗaya daga cikin aika mafi inganci? saboda an gina ta ne daga abubuwan amfani na yau da kullum kamar siminti da tsakuwa da karmato kuma ta yi nisa da ƙasa da mita ɗari da goma. shin har yanzu jirgin ƙasa na bi ta kan wannan gada i e, idan kana so wata rana za mu iya tafiya tare mu diba wannan gada mai kyau. madalla an je da wannan tattaunawa dai ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa mas'ud wanda injiniya ne da ke aiki a bangaren layin dogo a iran idan mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa ta gudana tsakanin su a cikin wani sabon darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan kuma muhammad amin ibrahim kyawa da ya ɗauki shirin afefe ne ya fi ke muku alheri a tarbe mu a shirin na gaba. yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma. ta a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga na rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda yake kanto muku littafin nan mai suna bakar wasika wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kamar dokar sun yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Madina me abin yi a yanzu? Ba sani ba, amma tabbas Talba baya son ki. Ina tunani ya amince da ke ne saboda kar a bawa dadi kunya. Ta lumshe ido tana jin wani kalar zafi da zuciyarta ke mata. Hawaya kuma na sako mata har hancinta ya so maja. Yanzu dai ki koma gida ki huta. Bai kamata ki shiga gurin nan haka ba. Zan faɗa wa Maryam baki jin daɗi. Okay. ta amsa sannan ta share hawayenta sannan ta sake kallon madina ya ce ma na faɗa maki za ki iya shiga monday a kamfaninsa ok yanzu ba lokacin yin wata magana ba ne ba kawai ki shiga gida ki huta zan shigo gobe ok ta sake amsawa sannan madina ta buɗe motar ta fita tana jin wani irin daɗi ya lullube ta laila kuma tana jin motar ta fice daga gidan cikin damuwa da tunanin yadda za ta sama wa kanta mafita ba zan muka kuka ba talba ba zan zubar da hawaye na a kanka ba meye namiji ma da har zan bata lokaci na ina kuka a kanka ta furta tana share hawayenta sai kuma ta fashe da kuka mai karfi tana jin irin kalar bakin ciki maganar madina na dawo mata a can kuma ta yi saurin share hawayenta no no no no one deserve my tears ta furta cikin murya tana jin kamar haɗe zuciyarta ta mutu baturiya wannan karan sai da ta baro gidan gaba daya sannan ta amsa kiran fahad ko ba komai za ta fi sakewa a waje gidan fiye da ciki har yanzu dai kin ki bani damar da yanzu mun shiga next level ta yi dariya me kake ci na baka na zuba nan da kankanin lokaci zan ce maka ka aiko kankanin lokaci har yanzu bai zo ba da kin san yadda nake jin ki a zuciyata ba za ki ringa min wannan ja'in ja'in ba ba jan jayin ja ne ba Ka san komai na rayuwa yana son tsari na yi ma iyayena magana sai suka ce na dan dakata shi yasa amma da zarar sun bani dama zan sanar da kai Allah ya sa dai ba wani suke son aura miki ba ba na jin iyayena za su aura mu wanda ba na so kawai dai akwai wani tsare-tsare da suke ne ni kuma ai ba zan yarda na rasa namiji irin irin kame qualities da nake so ba to Allah ya tabbatar mana da alkhairi Amin diya, ya maganar tafiya. Tana nan gobe tun da safe zan wuce yanzu haka na shiga ofis ɗin Abba ne zan ɗauki wasu takardu ne. Allah ya tsare min kai ya dawo da kai lafiya. Amin, I love you, I love you more. Ta sumbaci wayar har sai da ya ji karar kis din sannan suka yi sallama. Saman tebur din Abba ya ajiye wayar ya janyo wasu takardun yana dubawa. After like 20 minutes aka turo kofar ofis ɗin wani mutum da ba zai wuce sa'ar baban babban yayansu ba ya shigo rike da wata leda a hannunsa ɗayan hannunsa kuma rike da takardu dr adamu ranka ya daɗe yau kai ne a kujerar alhaji fahad ya murmushi ni ne allah ya sa dai lafiya ya tambaya bayan ya zauna lafiya kalau ni ma wasu takardu ne na shigo ɗauka saboda zan yi tafiya gobe ok kenan yau gaba ɗaya alhaji bai shigo ba ya shigo da safe amma yanzu ya tashi gaba ɗaya lafiya dai dama sa ne na zo masa da shi tuna baya na zan koma sai gobe jikin sai na shigo maganinsa kuma abban yana shan wani magani ne no na ciwon jiki ne kawai fahad ya kalli katuwar ledar da ke dauke da magani ba ɗaya ba zan iya wucewa masa da shi gida ai no gaskiya wannan a tsakaninmu ne zan dai bashi da hannu kamar yadda na saba fahad ya shiru yana kallon dr adamu da ke kokarin mikewa tsaye a iya sanin su abu baya shan maganin komai domin bai san shi da wani ciwo ba bayan hawan jini shi ma kuma sai idan abin ya taso masa yake sha haba mana Dr. zauna don allah dr adamu ya koma ya zauna yana kallon fahad da ya soma masa magana a natse idan akwai wani abu ka sanar da ni dan na sani ne kaka ji tsoro ko fargabar komai dan allah ka faɗa min akwai wata cuta ne da take damun mahaifina dr adamu ya sauran amsa no idan ma akwai shi ya kamata ya sanar da ku ba ni ba saboda abin da ya shafe shi ne idan har bai sanar da ku ba ni kuma bai kamata na katsa landan ba domin rayuwarsa ce mu wani lafiya ya mike tsaye da sauri ya nufi kofa fahad kuma ya bi shi da kallo da mamaki da kuma tunanin kala-kala a zuciyarsa ko dai akwai cutar da take damun abba ne bai faɗa mana ba ya tambayi kansa sai kuma ya sauke ajiyar zuciya yana tunanin ko dai diabetes ne amma idan har shi ne ai bai kamata ya ɓoye ba saboda yanayin abincin da yake ci da kuma wasu abubuwan hakan dai ya yi ta sake-sake kamin ya haɗa takardun da zai ɗauka ya fice tare da rufe ofis ɗin oktoba uku ga wata ya jingina jikin motar ali ransa ɓace kansa har wani sarawa yake to wai ina ta kai yarinyar nan ne ohon mata da alama ma yarinyar ba ta cikin gidan nan fa domin da tana ciki yadda na yi mata tijara yau da sai ta nuna min ita oh no talba don tell me ka yi rigima da tsohuwar nan talba ya ɗago ya kalle shi to me zan yi ban san inda ta kai yarinya mutane ba kuma ta ki faɗa min komai tun tana cewa wata biyu za ta yi gashi har mun shiga wata na hudu aliyai dariya yar mutane kuma to ai ta fi kusanci da kaka fiye da kai kuma ka san ita ma tana son yarinyar nan ba za ta mata komai ba ban san da haka ba idan ba wani abu ta yi mata ba ko kuma ya faru da ita me yasa ba ta faɗa min inda take ba ali na damu ya faɗa da raunanniyar murya kamar mai shirin yin kuka ali ya faɗa shi cikin da kulawa I know, amma tun da ta ce ka bata lokaci ka jira mana. Na jira, jira na nawa kuma wai zan yi. Haba, to jama'a duka da kanan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta wasu TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya. Jagoran jin musulunci na Iran Ayatollah Said Alhamna'i ya bayyana a cikin wani sako da ya aike dangane da harin da Isra'ila ta kaddamar akan ofishin jikadancin Iran ɗin da ke birnin Damascus na ƙasar Siriya wanda ya sanadirin shahadar wasu daga cikin manyan jami'an sojin ƙasar masu aikin ba da shawarwari kan harkokin soja a ƙasar Siriya da suka haɗa har da Birgidiya Janar Zahidi. ɗaya daga cikin manyan jami'an sojina na ƙasar iran wanda yake aiki a ɓangaren rundunar kudus da ke gudanar da ayyukan soji na ƙasar iran a ƙasashen ƙetare ya bayyana cewa wannan aiki da isra'ila ta aikata ba zai tafi haka nan ba tare da mayar da martani ba jagoran jun juhal musuluncin na irin ya ce tabbas isra'ila da ma dukkanin masu hannu a wannan harin ta'addanci za su yi nadamar abin da suka aikata kamar da kuma ya jaddada cewa al'ummar iran ba za ta taɓa yin ƙasa gwiwa ba wajen ci gaba da tallafawa al'ummar palestino a dukkanin ɓangarori a yammacin litan ɗin ta gabata ce dai isra'ila ta ƙaddamar da hare-hare da mukamai masu lissami a kan ƙaramin ofishin jikadancin iran da yake birnin damascus fadar mulkin ƙasar syria wanda ya sanadiyar yin shahadar wasu daga cikin sojojin iran ɗin da suke gudanar da ayyuka na bayar da shawarwari na soji ga gwamnatin ƙasar ta Siriya. Ana ta ɓangaren gwamnatin ƙasar Siriya ta bayyana cewa da Isra'ila ta aikata a cikin ƙasarta wani abu ne da yake nuni da cewa har kullum Isra'ila ba ta mutunta dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa musamman ma al'amura da suka shafi harkokin diplomasiyya wanda suka haramta yin shishige a kan dukkanin bangarori da kuma wurare na ƙasashen ƙetare da suke da kariya ta dokokin ƙasa da ƙasa al'ummomin duniya suna ci gaba da yin allah wade da harin da isra'ilan ta kaddamar a ƙaramin ofishin jikadancin iran ɗin da yake birnin Siriya. a dai lokacin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da wani taron gaggawa a kan wannan batu an gudanar da zaman taron na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ne bisa ga buƙatar da rasha ta gabatar a ranar jiya talata da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.